kafa ta Barcelona ta doke kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos da kwallo uku da ɗaya a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 zagaye na uku a wasannin rukuni. A sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Benfica ne ta sha kashi a hannun Manchester United da kwallo ɗaya mai ban kaushi. Juventus a gida ta doke Sporting CB da kwallo biyu da ɗaya sai Basel ta bi CSK har ga ƙasar Rasha ta doke ta kwallo biyu da nema. Bayern Munich kuwa a ƙasar Jamus ta doke Celtic da kwallo uku da nema sai Andel Villa ta sa kashi a hannun PSG a gidanta da kwallo hudu da babu. Karabak sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da Atlantico Madrid yayin da Chelsea ta tashi can jaras uku da uku tsakaninta da Roma. Ga kuma yadda zaman teburin yake bayan kammala wasannin na rukuni a jiya. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a rukunin A tana jan ragamar rukunin da maki tara sai Basel tana mataki na biyu da maki shida CSK Moscow tana mataki na uku da maki uku. Benfica tana mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin ba kuwa PSG na kasar Faransa tana mataki mataki na ɗaya ne da maki tara sai baya munich na kasar jamus suke mataki na biyu da maki shida kungiyar kwallon kafa ta celtic tana mataki na uku da maki uku andalus tana mataki na hudu ba tare da maki ba rukunin ca chelsea tana jin ragaman da maki bakwai sai roma a mataki na biyu da maki biyar yayin da atlantico madrid take mataki na uku da maki biyu karabak tana mataki na hudu da maki daya a rukunin da kuwa barcelona tana jin ragaman da maki tara sai sporting cb da maki hudu kungiyar kwallon kafa ta juventus da maki uku a mataki na uku uku olympiacos da maki daya a mataki na hudu liverpool take jan ragamar rukunin e da maki biyar yayin da sparta moscow take mataki na biyu ita ma da maki biyar sabila na kasar spain tana mataki na uku ne da maki hudu sai marebo tana mataki na hudu da maki daya a rukunin fa kuwa manchester city ne a gida manchester city tana jan ragamar da maki tara yayin da shakhtar donetsk take mataki na biyu da maki shida napoli tana rufa musu baya mataki na uku da maki uku fayanot tana mataki na hudu ba tare da maki ba yayin da a rukunin rukunin ga kungiyar kwallon kafa ta Basecta take mataki na daya da maki tara sai RB Leipzig na kasar Jamus take mataki na biyu da maki hudu FC Porto na kasar Portugal tana mataki na uku da maki uku Monaco tana mataki na hudu ne da maki daya a rukunin ha kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain wanda take rike da kambun tana mataki na daya da maki bakwai sai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila ita ma da maki bakwai Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana biye da su a mataki na uku da maki daya sai Apple Nicosia tana mataki na hudu da maki daya. A yau kuma za a kara ne a gasar na cin kofin European League wato wasan kasa da zakarin nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyoyin kwallon kafa 48 da suka fito daga kasashe daban-daban na nahiyar turai suke kece raini a tsakaninsu don fidda zakara a gasar su ma da yanzu haka suna matakin na rukuni ne inda za mu kawo muku kaɗan daga cikin wasu wasannin da za a fafata a yau da kungiyar ƙwallon kafa ta astana za su karɓi bakuncin makami tel aviv da misalin karfe hudu na yammaci a agogon najeriya kungiyar ƙwallon kafa ta austin sun kuwa za su fafata da atlantico bilbao ne da misalin karfe shida na yammaci sai kungiyar ƙwallon kafa ta bad skopje za su fafata da real society da kungiyar ƙwallon kafa ta crane kuma za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne sai Nansa a gida su fafata da Lazio kungiyar kwallon kafa ta Zane za su fafata da Rosenborg ne yayin da Zuriya za su karbi wakuncin Hata Berlin ya kungiyar kwallon kafa ta Habul biya Shebe ko za su kwarce gumi ne da FC FCSB kungiyar kwallon kafa ta olympiacos masu za su karɓi wakuncin victoria sai kungiyar kwallon kafa ta koyan za su fafata da salvo kungiyar kwallon kafa ta fc lugano ko za su karɓi hukuncin victoria faison ne ac milan a gida za su karɓi bakuncin nx ne da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya ƙungiyar ƙwallon kafa ta villarreal a ƙasar spain za su fata da slavia braha ne yayin da ƙungiyar kwallon kafa ta sporting braga za su bar da gumi da lu Everton a kasar Ingila za su fafata da Lyon ne sai kungiyar kwallon kafa ta Dinamo Kiev karbu bakuncin Yombos yayin da kungiyar kwallon kafa ta Atlanta za su fafata da Apollon Limassol ita kuwa Hoffenheim za su barje gumi da Istanbul za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban wanda ya kama tun da karfe 4 na yammaci har zuwa karfe 8 na dare a gogon Najeriya, Niger Kamaru da kasar Chari. a wani labarin ko na nuna cewa a sakamakon nasarar da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta samu a jiya na doke kungiyar kwallon kafa ta olympiacos da kwallo uku da daya inda dan wasan gabanta na lionel messi ya samu nasarar jefa kwallo ta biyu a ragar olympiacos a cikin minti na 61 hakan ya ba da dama wa dan wasan ya zamo ya jefa kwallayensa na 100 a raga a wasanni daban-daban da messi ya buga a nahiyar turai Messi ya kasance dan wasa na biyu a cikin jerin sunayen 'yan wasan da suka fi kowa hazaka wajen jefa kwallaye a raga a nahiyar ta turai din inda ya biyo bayan dan wasan dan wasan gaban na Real Madrid dan kasar Portugal Cristiano Ronaldo wanda ya jefa kwallo 113 a nahiyar ta turai a wasanni daban-daban. Lionel Messi dai ya samu nasarar jefa kwallaye 82 ne a cikin 100 duka da kafan hagun yayin da ya jefa kwallaye 14 da kafar dama kwallaye 4 kuma tak da kafan da ya da ya jefa su da ka iya abin da ya sauka kenan a labarin wasanninmu na yau ci gaba da sauraron dandalin biyu